Binciken da jami'an tsaron jandarma suka kaddamar a ranar Alhamis ɗin da ta gabata sakamakon wasu bayanan da aka tsegunta ne ya baiwa waɗannan askarawa damar gano kasuwar fataucin makamai da ke ci ta bayan fage a ƙauyen kawo na gundumar cintabaradan da ke jihar Tawa. Kakakin hukumar Gendarmerie National Commander Yahaya Masallaci ya yi mana ƙarin bayani. Lalle haka mutanenmu ƙarshen jagorancin Colonel Magina da an mai gidan Gendarmerie na Tawa sun yi kai wata operation a garin kau gari ne da a kilo 500 da tawa mutanen da ke kasuwancin mutum shidda an kasa hannu biska gare su baya ga haka nan an samu bindiga wadda ake ce ma set an samu guda bayan ta haka wata bindiga da ake ce ma aka karan set an samu goma sha ɗai an samu fe a karamar bindiga an samu guda kuma akwai harsashi da ɗari bakwai da uku na set sonde mm akwai kartushi na pa karamar bindiga 27 da sharjar inta guda da telefon bakwai da an ka samu biska yi ga mutanen. Ko baya ga waɗannan makamai a samamman da suka kai jami'an tsaron jandarman jihar Tawa sun kama tarin galan-galan na man fetur da ake kyauta zaton ana shirin isar da su ne zuwa yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula domin amfanin 'yan ta'adda. akwai essence man fetur da an kama bidon 177 shi ma suna saida ma muganin mutane suke ɗaukar shi suna biya hanya suna kai ta can wajen 'yan ta'adda tun dai tashi hankalin da ya zo libi bindigogi da makamai iri-iri duka sun shigo cikin kasashen ga namu don akwai mutane waɗanda ke son kuɗi na banza sun ka shiga cikin kasuwancin don yau ka ga harsasan nan da bindigogin nan su ne ake kai wajen difa wajen duk inda adda tashi hankali. Wannan al'amari na faruwa ne a wani lokacin da kusan akasarin hankulan jama'ar Nijar ya karkata a kan cece-kucen siyasa wanda ke zama wata damar da ke baiwa masu aikata miyagun ayyuka sukuni. In ji wani ɗan siyasa Samaila Amadu. Mun bar zancen Nijar zancen da muke wa zai faɗi a zaɓe ko kuma wa zai ci zaɓe za su yi amfani da wannan lokacin su ma su ci karansu ba eh, bawo babbaka wani abu ne wanda yake da haɗari yake da ba da tsoro idan aka ce makami kuma aka ce kwaya eh, ba abu bane wanda mai karamin ƙa'ihi. yake soyo su ko kuma yake amfani da su to a abu ne wanda yake ya kamata a maido hankali shugabannin hukumar tsaro ta gendarmerie national sun buƙaci jama'a akan maganar sanar da jami'an tsaro a duk lokacin da aka lura da wata bakuwar ijiya ko kuma wasu abubuwan da ake da shakku a kansu ta hanyar kiran wayar telefon mai lamba 16 domin ba da bayanai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar